أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلائن الصلاتين كاملتين على الكائل المرء مع من أحب وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم لو ثلاثة شابية غربيع الأول هجرانا hudu دا talatin دا تلاتين دا شدة دي دي دا شدة غوطن دي 2015 za mu yi karatu na biyar a cikin wannan littafi na alburda akan yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi satin da gabata mai magana a kan haihuwar ma'aiki salama da irin abubuwan da suka faru na irhas akan haihuwarsa irin gulbin da ya kwake da kuma wutar da ta mutu da dai sauransu yau za mu tashi alfasalul khamisu fasali na biya fi yi ga sashen mu'jizoji na sallallahu alaihi wasallam wanda yana da baiti goma sha shidda جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساك بلا قدم كأنما صدرت صدرا لما كتبت فروعها من بديء الخد باللكم مثل الجمامة أن سار سائرة تكيه حر وديس للهجير حمي shine ce itace ja'at sun zo lida'awatihi domin kiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sajidatan alhali suna masu sajada tamshi sun zo ilaihi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ala saƙin akan kwabirinsu na icce amma bila ƙadami ba tare da dudduge ga kwaburin ba domin ba mutane ba a nan ya ce itace domin ba so guda aka kire icce ba ma'aiki ya ce mu mutum ta hika ce ina kiran iccen ya zo to akwai wani mutum wanda ya nuna sai ice ya shaida ma'aiki zai musulunta sai ma'aiki ce kul li tilka shajarati rasulullah ya da'uki ce mawaccan ittanya manzon Allah na kiranki kaga anan ba ma'aiki kire ta ba sai a kire ta wallahi sai ga icce ya ɗebe sayu ne gaba ɗaya gabas da kudu da arewa sannan ya jirkice sama ya koma ƙasa ƙasa ta koma sama sai gashi ya taho dasa sassa daidai sitiret ba wani karkacewa kuma bali a ce ai icce ne ya taho karkace ya taho sitiret ba wata karkacewa yana zuwa ya ce assalamu alaika ya rasulallah sannan iccen ya koma mutumin nan wa yana kallo ya ce ma'aiki ka bari yi maka sajada ma'aiki ce a da zan ce wani yawa ya yi sajada da na hori mace ta wa mijinta sajada saboda girman miji ga matarsa wannan yana nuni ne ga ɗaya daga cikin kisoshi na icce akwai kuma wani mutum ya ce da mi zan gasgata kai ce kiremin dumbujan dabino ɗin can ya ɓalle ya taho ko da ya balle ya taho dasa sasa ya sajada gaban ma'aike shaidi ma'aiki mutumin nan nan take musulun ta ce ma jama'a ce wallahi ba zan sake karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine yanzu zai karwa magana ta tahiyar iccen shine ce ka annama ka ce ita iccen nan itacen nan sadarat sadaran sun rubuta shedara ne sitret sadaran shedara ko da hausa muna cewa shedara da muka cewa sadara lima don abin da furu'u harafan iccen katabat suka rubuta min badi ilhaɗi na zane mai ban shawa mai burgewa bin laƙami ga hanya a nan sai ya nuna kamar ita iccen sayyunta sune ne a alƙalami ita hanya ita aka allo to abinda zanen sayyun sun ka rubuta kamar shi an rubutu ma'ana ya nuna ma yadda aka aza shedara ta taho sitirar ba karkacewa haka iccen ya taho santa daidai ba wata karkacewa bale a ce a icce na yayi nan yayi nan saboda girman mu'jiza annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai ce ai wannan iccen mithlal gamamati alhali yana irin girgizan girgizanniya idan aka wala wasali sama ko kuma mithlul gamamati shi wannan sai zan mithlu khabarul li mubtada'in mahdhufin sai zan wannan iccen mithlul gamamati kamar dai girgizan niya anna ƙaƙa sara sa'iratun mai tahiya girgizan niya tattaho ko kuma anna ƙaƙa sara yattafi sa'iratan alhali tana mai tafiya ita girgije ɗin ko dai sa'iratan ko kuma sa'iratun wadda ita girgijen taƙihi tana kiyaye ma'aiki har waɗisin zahin tanjeru hami alhali mai tsananin zahi lil hajiri ma'ana gun girshin rana lil ɗin nan ma'ana inda gare ta a nan yana nuni ne da irhasi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dama zai hada da mu'jiza da irhas wato akwai bahira mai ibada wanda ya sha ganin an wuce bai bai musu magana ba za suna siriya amma lokacin da ya gane su tare da annabi sallallahu alaihi sallam sai ya shido sai ya nuna ai annabi ne suka ce kaka ya ce abin da sa. ba wani duce ko ice face ya surmu yana mai sajada gare shi kuma wannan ba zai sajada ba sai ga annabi kuma ina gane shi ta hanyar hakimin annabta ne to sai waɗannan suka riga annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga ice sai ga dai inno ice ta baro su ta komo ga annabi sallallahu alaihi wasallam anan ne ya nasiha ga Abu Dalib cewa ya koma gare shi ya koma da shi kai ya tafi da shi wannan kenan a lokacin ma ma'aikin da shekara goma sha hudu sallallahu alaihi wasallam to shi ne yake magana dai akan wannan irhasi din bayan haka sai ci gaba yana mai cewa a ƙasamtu na ma rance ba ma zan ina rantsuwa ba na ma rige na rance bil da matalicin wata bi rabbil kamari kamar waje a rabbuka ai waje a amru rabbika ko kuma a'a a ƙasamtu na rance bil da shi wata ɗin, a nan al'ada ce ta mawaƙa. suna iya sai su yi rantsuwa da abu domin girmama shi a adab a islam ba za ka rance sai da Allah ba amma a adab suna iya don kambama abu sai su sai su yi rantsuwa a kansa ko kuma su rance da shi shi shine yace shi watan nan almunshaqi wanda an ka tsage a nan wata mu'jiza ta yaka son ya sake kawata ta ma'aiki ta tsagewar wata a lokacin garin makka inna lahu nisbatan haƙiƙa shi watan yana da dangantaka min kalbihi ga zuciya annabi sallallahu alaihi ita wannan dangantaka mabururatal kasami wadda za a barrantar da rantsuwarta wadda ba za a hidda kono ba na rance da Allah akwai alaƙa akwai dangantaka tsakanin tsagewar wata da zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam me shi ka nuhi yadda wata ya rabu biyu haka ai aka tsage zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi dai shi kanu shi an dangantakar tare da zuciyar ma'aiki an tsage ta har karo hudu kamar yadda dai mun sha wannan bayani to anan kahirrai suka ce ai ma'aiki ya kire wata za su yi imani sai gashi ya kire wata din suka ga rabi ya fada can rabi ya fada can to a nan ne sai suka ce kai wannan sihiri ne amma dai mu bari za mu tambayi na wasu garuruwa da wasu ƙasashe in dai ya sihirce mu a nan garin makka bai iya sihirce kowa duk ƙasar da suka to suka tambaye su ce wallahi ko mun ga cagewar wanga wata suka ce kai wannan sihirin mustamir sihiri ne wanda ya doge bai tsaya nan makka ba kawai to shine iktarbati sa'a wan shaqqal qamar wannan in yaro ayatan yuridu in wa yaqulu sihirun mustamir to wannan kenan to shine ce bayan yi batu akan wata ɗin nan to shi alkamaru da ya yi kwana uku ana ce mai alkamaru saboda ya murul uyuna bin nur ma'ana yakan rinja idanu da haske ne to bayan haka sai anan nan ya yi batun itace to kenan an hore ma annabi sallallahu alaihi wasallama ƙasa to sai cira kuma ya batun wata kenan an hore ma ma'aiki sama sallallahu alaihi wasallam to kuma yanzu zai zai yi bayanin cewa an hore ma ma'aiki inda ba sama ba ba ƙasa ba kenan da ƙasa da sarari da sama gaba ɗaya an hore ma Muhammadu rasulullah ita to shine ce har yau kuma na yi rantsuwa domin ba ma wa ma hawal garu abinda kogon na saur ya hada iz huma fil gari din nan wanda a cikin alqur'ani an bace shi a tauba min khairin wa min karamin ko min khairin duk an ce an fassara haka min khairin wa min karamin daga alheri da kuma alheri duk ɗaya ne kama al aljauhari ya fassara shi khairin ma'ana alkhairi ko kuma a ce min khairin da alheri wa min karami da kuma alheri a dafa bayanin ne a nan yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar su alheri ne karamun ne ko kuma min hairin yana nuhin ma'aiki wa min karamin yana nuhin abubakar wa kullu ɗarfin kowane idanu min alkufari na kafirai ami ya makarta anhu daga ganin alherin nan guda biyu shine abubakar radiyallahu ta'ala anhu bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe na cewa min shiddatiz zuhuril khafa amma fasiduku ita gaskiya gaba ɗai shi ne filgari yana cikin kogon nan fa da kahare ba su gani ba wasu siddiƙu shi ko wanda ya kai gaya ga gasgata annabi to ko shi sai ka kaddara yana cikin kogo wannan mubtada ne amma ba a kawo labari ba saboda na biyu din ya ishe shi dilala ta filgari din nan na farko he ya ishe ba sai an sake kawo filgari ba to shine cewa siddiqu haka ma abubakar yana cikin kogo lam yarima alhali ba su gushe ba wahum su ko kafirai ya kuluna suna cewa mamin arimi ba wani mutum guda filgari a cikin wannan kogo to ya aka yi haka zannul hamama sun zaci kurciya ne wa zannul an kabuta kuma sun zaci gizo-gizo jam'ihi anakib to sun zace su ne to zaton da sun kai lamtam suj cewa kurciyan nan giza-gizan nan ba ta yi saƙa ba ne wa humi kuma kurciya ba ta isa yin ƙwai ba ala khairil bariyata a ce hayyayen talika ya shiga a ciki har gizo-gizo ta yi saƙa har kurciya ta yi ƙwai sun ga kurciya kuwa sun ga gizo-gizon amma suna ganin gizo-gizo ba sa ita ta yi saƙa ga ma'aiki ba kurciya ba ta isa ta yi kwai ba har wai wanga da suka biyu har gizo-gizo ya isa ya saƙa har kurciya ta isa ta yi kwai wurin domin al'ada duk inda mutum yake gizo-gizo ba zai tsaya ba kurciya ma ba za ta tsaya ɗin wurin ba to sai dai ya yi sama to nan Aisha radiyallahu ta'ala tana ba da labarin abin da ya faru ƙarshenta dai hakka kahirai suka taho tare da sandunansu da kuma abubuwansu na halbi wani mutum na zuwa sai ga kurciya biyu harshenta ya ce ni na san ba su ciki sai wani mutum ya ce kai udkhulul gara ku shiga cikin kogo kawai umayyatun ya khalifin mai gidan bilal wanda ya zama mai gidansa a makka kamin abokar radiyallahu ta'ala anhu sai shi ya ɗaya wuta shi to sai ce ni kuka bukata cikin kogo ba sai kun shiga ba ya ce wallahi gizo-gizon nan wallahi kayanin a haihi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma gizo-gizon nan yake don ya tsuho da gani ne to shine anan kaga in Allah ya tsare mutum yau gizo-gizo da kurciya tare da rauninsu don Allah na cewa inna auhanal buyuti labaitul ankabut law kanu alamun? haka ma abu ce mai rauni wadda ba ta matsa in ta ga mutum amma duk da haka Allah da zatinsa ya nuhi tsari ta hanyar su to shine ce ai wuqayatul lahi wannan al'amari tsari ne na Allah wanda ita tsarin Allah a ganar tahi wadatarsuwa min mudha'afatin min ad-duru'i daga ribimbiya na surkuna sulke abinda a ribimbiya na sulke shine sulke mai zobe biyu ko kuma sulke bisa sulke to tsarin Allah ta hi wannan in Allah tsare ka shi kenan ba sai ka sa wannan ba ya ka sa wannan bai tsare ka ba wa an alin ko kuma madaukaka min al'udami na manya-manyan ginoni waɗanda ake kariya gare su to da ka shiga cikin su to tsarin Allah ya hi su don Allah bai tsare ka ko ka shiga a ciki matsala za ta same ka to anan ne ma Allah subhanahu wata'ala ya ce إلا تنصروه إن بكو تيمك يا نبي صلى الله عليه وسلم أنا نهم مسلمي أما قدر قبادي بكو تيمك هاما مأيك بكو أسستن إني با فقد نصره الله إيك الله يتيمكيش إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ka ji nan sun taimaka amma Allah ya ce in ma a ɗauki ba ku taimaka ba to wallahi Allah ya taimake shi don ka tare ga shi tare da Abubakar ɗi shine in zai koli da sahibi a nan ne ma Abubakar ya shiga cikin kogo din yadda ramu sai ya ɗebe taguwa ta jiki ne gaba ɗaya sai ya ƙirƙire ta sai ya sa ga ramu sai zan sauran rame guda kuma taguwar ta ƙare sai sa kafa ce danne maciji ya kama saran abubakar siddiq abubakar ya ki motsawa saboda kan ma'aiki ya tashi da kwana ya son ya mutu bisa ga ma'aiki ya tashi da kwana bisa ga jiki ne da yake ko da ma'aiki zuwan abubakar ya tadda ma'aiki to sai abubakar ya nuna mai kodumi bai iya yi idanu ne na galla haka saboda dahin maciji to sai ma'aiki mai addu'a nan na ma'aikaci ya Allah yadda ka sanya abubakar abokina cikin kogo faja'alhu rafiqi fil janna ya Allah ko cikin aljanna ka haɗe mu da abubakar sai ga jibril ya sabko ce an yi ma don haka wallahi abubakar ko takardar hisabi ba a bashi don haka mai zagi ne ya shirya mu abin da zai ce ma Allah ranar alkiyama da dukkanin sahabbai Allah ka yarda da su baki ɗaya ka ba mu albarkacin su da ahlul baiti da waliyyi baki shine yace ma sama ne daharu a nan zai so tawassuli tunda an san rashin lahiyar da an gare shi ne duk da babban tawassulin da zai yana can tahe karatu na ƙarshe ko mai bima na ƙarshe addahar zamani ma samani bai taba cilasta min ba a wata nusha ma zamani bai taba zalunta ta ba daiman zalunta wasta jartu kuma nin nemi kariya bihi ta annabi sallallahu alaihi wasallama nin ne ya tsare ni illa wa niltu jiwaran minhu ce sai na samu wannan kariyar daga annabi sallallahu alaihi wasallam lam yudami ba za a tozarta ni ba sai na samu wannan kariya din to wannan wa al-Imam al-Busiri mumini ne waliyin Allah ne don haka yayi yayi yanke da cewa lalle duk nemi kariya ga ma'aiki wallahi sai na samu to wannan wali kenan to wallahi ba shi ba duk da kahiri in yayi nemi kariya ya tawassuli da ma'aiki wallahi yana samu ga aya Allah ya ce wa in ahadun minal mushrikina istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana ذلك بأنهم قوم لا يعلمون suratul tauba aya ta shidda so idan wani ɗaya daga cikin mushirikai ne mai kariya gare ka fa ruhu ka kare shi kaga ashe hatta sama kalam kalamun to nan kenan sai kuma tawassuli yahudu na haibara an sai ita ce hidikwata ta yahudawa suna haɗuwa daga dafana suna cin su yaƙi sai suka ce babu magani face mu yi tawassuli da annabi da za a aiko karshen zamani wallahi suna tawassuli da ma'aiki suka samu nasara shine Allah ya faɗa a tau a bakara walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi fa la'natullahi 'alal kafiri. aya ta 89 ayata da ta nuna tawassuli qarara kuma yahudu suka yi tawassuli bale cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi ashe yana tawassuli sannan walal tamastu bayan haka kuma ban taba bi daginar ni wadata ta duniya da lahira ba min yadihi daga ni'ima annabi sallallahu alaihi wasallam illa stalamtu na riƙo annada kyautan nan min khairi mustalami daga hiyayyen wanda ake biɗowa gare shi ko hiyayyen wanda ake riƙowa gare shi shine annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam anan ya ce duniya da lahira anan duniya ya samu ya yi tawassuli ciwo ne ya warke wanda likitoci ma sun gaza maganin wannan ciwo amma ya warke to aka yi kuma ya ce har lahira tunda da ya ce gina dare ne saboda ya yanke cewa ai lahiran nan da barzahu da duniya duk ta muhammadu rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to shine sai ya ci gaba da cewa la tunkiril wahaya kakka yadda ka yi musun manzanci ko kuma wata nusha la yunkarul wahayu ai ba a musun manzanci ma'ana ba a iya musu ne min ru'iyahu na mahulkin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yi don mi inna lahu qalban haƙiƙa ma'aiki yana da zuciya idza na matil ainaini idan ijiya biyu tashi ta yi kwana lam ya nabi zuciyar ba zai yi kwana ba yana nuni ne da hadisin nan inna ainayya tana mani wala mu qalbi haqiqa ijiya ta biyu tana kwana amma zuciya ta bata kwana sallallahu alaihi wannan wahayin da aka izo masa cikin kwana inda bulogin, a lokacin da ya kai min nubuwatihi ga annabtarsa lokacin da aka aiko shi to fa laysa yunkaru ba za a yi musun halu muhutalami yanayin mahulkin abin da aka wa mahulki ba mi aka wa mahulki mi aka mahulki ciki ne kwana shi a falaisa yunkaru ba a musun halu muhutalami yanayin na an goge ihtilam idafa halu ihtilami muhutalami ma'ana yanayin maholikin abin da aka wa mahwalki lamu wasali sama yi mata aiko Na naku lamu ne ce mahutalami to abin da aka wa maholiki kwana kenan ko kuma halu muhutalimi lamu in tana da wasali gasa yanayin muhutalimi mai maholikin shine annabi sallallahu alaihi wasallam ba a musanya mishi domin ya kasance wurin wata shidda aka yi ana izo masa wahayi cikin kwana daga cikin hikimar haka domin ko da mala'iki ke zo masa walke to abin sai ya yi sauƙin amsa gare shi saboda shi ƙur'ani abu ne mai nauyi sai da aka yi wata shidda aisha radiyallahu ta'ala anha tana faɗi a sayi bukhari cewa harkon harkon bukhari harkon abin da aka fara yin mu ma'aiki da shi shine ne maholki maholki wanda dama maholkin annaba gaskiya ne to bayan haka sai ce tabarakallahu alheri na Allah ya daɗu ya yawa ma wahayun shi ho manzanci bai zambi muktasabin abin da ake ciwalwari ba a tara shi kai ta ibada ka aiko ka manzo domin Allah ya ce Allahu alamu haythu yaj'alu risalata amma banda mutanen falsafa sun ce ana iya zama annabi subhanallah sannan wala nabiyin ba wani annabi bi muttahami wanda aka tuhuma ala ghaibin akan wani labari da ya basuwa na gaibi wai a tuhumce shi da ƙarya saboda tsararre ne Allah ya ce wa ma huwa ala al-ghaibi bi dhanin a suratul takawir aya ta 24 kenan shi ba annabi ba za ka roƙi Allah cewa ya sa ka annabi ba a'a sannan ba wani ba annabi wanda zai faɗi wani abu na labari na gaibi ya zan a ƙareta shi saboda tsararre ne to ba haka zai faɗi mu'jiza guda biyu daga cikin muzojin da zai kulle da su shine zai faɗi mu'ujiza ta hannun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine ce kam da yawa rahatu hutahin annabi sallallahu alaihi wasallama abra'at tawarkar da wasaban rashin lahiya bin lamsa saboda tabi da tahi ne mai albarka kamar ijiyar katada katada aka cire masa ijiya wata riwaya ma ijiya biyu mun gabatar da wannan a cikin hamziya to da aka cire ijiyar sai kawo annabi sallallahu alaihi wasallama to shine ma yake doki ijiyar meshe ta wallahi ta ma lahiya da gani bisa ga waccan ijiya aka ce sai da katada ya gurin inda ma duk ijiyar buta aka cire ai dama ma'aiki ya ce mishi ko dai a misan maka ijiyar ka a baka hakanan eh, kenan ko kuma a baka aljanna amma a ba ijiyar hakanan ne ka so in kawo a baka aljanna a ba ijiyar hakanan sai ce la ma'aiki duk kai karhin su bibbiyu ne ka so ma'aiki ya mai san mai ijiya ce ba shi aljanna don da ma'aiki shi karban aljanna akwai mamaki har wani ya ga wai sahabin ma'aiki ba zai samu aljanna ba subhanallah wa aghalaqat kuma ita hannun ta saki araban kulle-kulle min ribkacin lamami daga kulli na zunubi wani ya musulunta ta hannun ma'aiki sallallahu sallama ko kuma min ribkacin lamami daga kulli na bukata a walwale wani sa ta biya ko kuma min ribkacin lamami daga kulli na hauka domin an taho da wani yaro da aka taho da shi yana da hauka ma'aiki sallallahu sallama yana taɓin kai ne haka sai wani amai haka wani kwikwi baki baki kirin ya hito kai tsaye yaron ya samu lafiya da albarkacin addu'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka allama mai ana cewa zunubai ana cewa allama mai bukata ana cewa allama mai hauka sannan da awatu addu'a annabi sallallahu alaihi wasallama wa ahayati sanata shahaba'a ta rayar da shekara wadda take mai wake-wake ma'ana mai hori to anan shine rabin wannan littafi domin shafi baiti ɗari da sittin da bakwai na to wannan tamanin da uku da rabi nan da a wata hunan ne an rabi gaba ɗin hatta hakat ita wannan shekara da ma'aikiyar rayuwa da ya addu'a ta yi kama da gurratan abu zaɓaɓɓe fil a duhami a cikin zamunna waɗanda suke waɗanda suka yi baƙi ƙirin da ni'ima nan ce da yawa aka yace sanata shahaba a da'awatu Allah ce fa idza anzalna alaiha al-ma'a tazzat wa rabat innal ladhi ahyaha innal ladhi ahyaha kaga da ruwan sama kenan sannan nan da yace fil asir duhami to shine tsaci aka nihi Allah ce muduhammatan a cikin suratul rahman aya ta 64 muduhammatan ana nuhi ne in tartu din suka yi baki kirin saboda tsananin kore koren su wannan kenan to ana abin da suka nuhin shi nuni ma'ana ita wannan shekara da ma'aiki addu'a a Madina kwana bakwai dinan da aka kama ruwa duk wasu zamunna da aka yi tsace ƙasa suke ga wannan duk al'asuru duhamu din nan zamunna masu baki kirin saboda ni'imar su to in an ka hada su an kai na akai yi din su da wannan shekara da ma'aikewa addu'a to gaba da waɗancan ƙasa suke ga wannan lokacin wanda ma'aiki addu'a wannan wurin sati guda ana zuba ruwa kamar wannan da ya taho din nan yayi roƙo sai da aka yi kwana shidda ba a ga rana ba saboda ruwa kuma abin yazzan musiba saboda ni'imar ta yawa sai aka sake roƙo kuma dai wannan ruwan suka jaye ma ake ce Allahumma hawalaina la alaina kamar da ta cikin sahih bukhari da sauran littattafai to shine ce wannan ruwa ya faru ne bi aridin da girgije amma fa girgijen ja da wanda ya zuba ruwa adil girgije mai yawan zuba ruwa to nan ce da ya ja da wanda ya zuba ruwa saboda shi aridun girgije ne wanda aka kawo ma wasu azaba anan Allah subhanahu wata'ala ya faɗa falamma ra'aw 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bih rihun fiha 'adabun 'alim a cikin alaqafu aya ta 24 su sun azaruwa ne ashe bala'i na aka taho musu da shi to kaga shi arif ya zan azaba gare su to shine sai itira sai ce bi arilin da girgije amma ba wancan ba na suratul aqab ja da wanga wanda ya ruwa sai itiras aw khildal bidaha hakkana zaton rahuna bihi saboda girgijen nan sai ban kamar zuba ne min alyammi na kogi saboda rahuna sun cika da wancan girgijen da ma'aiki yayi addu'a au sai lan zuba ce min al'arimi tarahin arimi Allah ce eh, eh, ta babban rahi Allah ce arsalna alaihim sailan arim فبدلناهم بجنتهم جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل cikin suratu saba aya ta goma sha shidda wannan shi armi a cikin yaman yake wanda bilkisu radiyallahu ta'ala an hawar da ƙarshen ta dai annabi Suleiman ya aure ta alaihi salam to ita ta gina wannan shi arim to ka ce zuba ne ta arim mutane eh, ta rahin arim domin saba'a an sako musu ni'ima kwarai kamar yadda Allah ya ambata a cikin suratu saba'i to wannan girgijen da ma'aikiyar roƙa kamar dai kogi na zubar ruwa na kogi ko kuma ciyaya ce ta wannan rahina a rimi saboda yadda ruwan suka yi yawa wannan daga dai sashen mu'jizoji ne na annabi sallallahu ya faɗa a satin da zai to in Allah ya kai mu za mu tashi fasali na shidda mai baiti goma sha bakwai wanda zai magana akan ɗaya daga cikin mu'jizojin ma'aiki wadda ta fi kowace girma ita ce alƙur'ani bayan haka kuma ya ƙare batun mu'jiza ta Isra'i da Mi'raji zai musu fasali daban-daban saboda mu'jizoji ne manya-manya na musamman musamman wannan ta alkur'ani zai bi alkur'ani gwargwado Allah subhanahu wataala ka kare mana jagoranci muka kara mana son ma'aiki da iyallan gidansa da abokansa da waliye baki ɗaya ba tare da wari ko guda daga cikinsu ba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh